Masa'udu Adamu ɗan shekaru talatin da biyu. ya soma furojen shi ne a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. sai dai a bana ne ya bayyana fasahar tasa ga idon jama'a a ganin shi sarrafa leda ta zama isansi na da riba da kuma kawo taimako a yanzu dai bisa gwaji ne muke ba mu jaraba shi ba ga mota tukuna amma mun jaraba shi ga janareto da kuma motuna idan ana son lita guda sai an sarrafa kilo biyu na leda a yau ana fuskantar matsala ga lahiyar yanayi yawan datti ga mahali musamman ma na lido sojoji mai iya haddasa banna ga rayuwar dan eh, adam ce. Sabili da haka muka ce, mi zai hana eh, mu kera irin wannan inji na murjajen eh, leda. Mutane da yawa suke dabibi wajen rumfar Adamu da ke tsakanin rumfar cooperative niya da ta masu kera wutacen bada hannu ga motoci bisa hanya fai optic. A cikin 'yan kallon Gerard Belan mashawarci ne a da'ir birnin Yame lamarin ya ba shi sha'awa ya kuma ba shi mamaki ya nuna cewa irin wannan fusa'a ya kamata a tallafa musu. Sa'o'i ne masu iya kawo nau'i euh, mai fa'ida ga al'umma fannin tsabta euh, da ma ci gaba mai inganci da zai baiwa euh, wa'annan matasa damar kawo tasu gudunmuwa ba tare da sun dogara ga wasu ba. Ji ba ka gani fusa'ar sarrafa leda ta koma isansi ba karamar fusa'a ba ce abin na bukatar tallafawa idan ana son bukatun kwafafande su tabbata ya waje ba a sanya dukkan masu kawo ta su fusa'a cikin lamarin. Masa'udu Adamu tare da ƙannan shi guda biyu ne suke gudanar da wannan aiki duk da ƙaramcin halin da ke gare su da kuma rashin samun tallafi, amma yana gurin fifita wannan fasa'ar tashi.